وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون mutane ba su kasance ba face al'umma guda ɗaya mai imani mai kaɗaita Allah da bauta amma daga baya sai suka yi saɓani a cikinsu akwai waɗanda suka tabbata a kan imaninsu akwai kuma waɗanda suka kafirci ba don abin da ya riga ya gudana na hukuncin Allah ba cewa ba zai yanke musu hukunci a cikin abubuwan da suka yi saɓani cikinsu a nan duniya ba zai musu hukunci ne a cikinsu ranar alkiyama ba don haka ba da ya yanke hukunci a tsakaninsu a nan duniya cikin abin da suke saɓani a ciki don a gane wane ne shiryayye kuma wane ne ɓatacce.